بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد yan uwa mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na litinin da kuma fatan dorawa a inda muka dasa a karatu wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam a har yanzu muna cikin kitabu sala a darasan mu da ya gabata mun tsaya a babi na goma sha tara wanda yi magana akan sallar juma'a da izinin allah ta'ala yau za mu tashi kan sallar idi babi na ashirin kenan ƙalar himahullahu azzawajal عز وجل باب العيدين ya ce. ubangiji Allah ta'ala ya mishi rahama ya ce babul idai babun da zai mana bayanin hukuncin sallar idi guda biyu sallar idi guda biyu su ne sallolin idin da ake yin su a cikin shekarar ta musulunci ta farko ita ce sallar ƙaramar sallah wacce ake kira ake yin ta bayan kammala azumin wata ramadan ta sanadiyar watan ramadan ko dai cika kwanaki talatin ko kuma a gajin jirin wata bayan an kammala azumi na tara washe gari sai a tashi da sallar idi na biyu shine babbar sallah idul adha na farko ana kiran shi idul fitr shi kuma wannan idul adha wanda yake na biyu ana yin shi ne wanda ake kira babbar sallah goma ga watan zulhajj waɗannan su ne kwanuka ƙididdigaggu sanannu da musulunci ya ware ma mabiyansa ya zame masa su ne ranaku na nishadi ranaku na bukukuwa shi yasa kake ganin malamai suke buɗe bayani filla-filla domin su yi wa mutane bayani ya abin ya kasance kuma wannan zai nuna maka abubuwan da ake cewa shi addinin musulunci ba addini da ake yin shi da hargagiya ba addini da ake yin shi komai kan ka'ida dubi sallar idi babba da karama musulunci bai bata ba sai da ya yi bayanin yadda za a yi saboda haka abu ne mai saukin gaske duk wani nau'i na ibada da kake fatan ka kakaba mutane shi ka yi ƙoƙarin wannan abin ya tabbata a musulunci ka yi ƙoƙari ka san wannan abin ya tabbata a musulunci isa mala yake mana bayanin yadda wannan al'amari ya kasance an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma qal كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ina fata haka na ku ibn mulaqqan yake cewa mai al ahkam ya ambaci hadisai biyar ne a cikin wannan kitabul idai din kano ne hadisai nawa ne a cikin naka an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala iya da su anhuma Allah iya da su da shi abdullahi din da kuma shi umar din kun gano wannan lafazi na radiyallahu an galibi istilahi na ahlus sunna shine ana yin su ne ga sahabbai Allah ta'ala ce radiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة من قالوا أن istilahin ahalus sunna waɗanda ba sahabbai ba kama daga tabi'ai almajiran sahabbai kenan zuwa yanzu ana cewa rahimahullah in an ce imam maliki ibn anas sai a ce rahimahullah in an faɗi wani a ce rahimahullah ubangiji Allah ta'ala ya mishi rahama kun gane wannan ko shi abdullahi dan umar shi abdullahi sahabi ne amma ya shi umar dan khattab sahabi ne wannan ba karamin gida bane kenan قال yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance wa abu da abubakar siddiq shi ma ya kasance wa umar da umar ibn khattab Allah ya da shi su ma sun kasance yusalluna al-idain suna salloli ne na idi guda biyu qabala al-khutba kafin hudu ba wannan sai nuna mana a sallolin idi guda biyu da ake yi babbar sallah da ƙaramar sallah ana yin abubuwa guda nawa guda biyu ana yin sallah kuma ana yin hudu ba mun gano wannan abu na biyu shine tsakanin sallah da hudu ba wanne ake fara yi sallah ake fara yi sannan sai hudu ba mun bai wannan da kyau ko a ƙa'ida duk wani abin da yake da sallah da hudu ba suna haɗuwa to hudu ba ake fara yi kafin me kafin sallah in banda sallar idi da kuma sallar hudu ba rana arfa kun gane ko sallar idi sai an yi sallah sannan ai hudu ba ita kuma sallar rabin rana arfa ita ma sai an yi hudu ba ake ita ma haka ake yin ta sai an yi hudu ba ake yin sallah mana tafiya su ɗaya da juma'a kenan na yi tuba harshe so ka ka'ida shi ne sai an yi sallar sai an yi sallah sannan ake yin hudu ba kun gano wannan a nan ta sha bamban da mai kenan da juma'a juma'a sai an yi hudu ba sai a yi sallah idi kuma sai an yi sallah sai a yi hudu ba wannan zai nuna maka karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi haka ake yi kuma waɗannan al'amura al'amura ne ba masu wasa ba duk wani abin da kake tsammanin wannan abin addini ne ya ake yin shi akwai wani da muke magana da shi a garin katsina na ce imin bayani ya ake yin maulidi kawai ba wai mai hujji yi shi ba waye waye duk ba wannan ba ya ake yin shi kar ku manta sallar idi sai da aka gina mata babi aka ce ga yadda ake yin ta na ce ya ake yi don na ga wasu su yi kaza wasu su yi kaza me shari'a ta tsara yadda ake yin shi ya rasa magana da zai don ba abin da zai faɗa ba abin da zai faɗa kun gano wannan to duk abin da yake ibada za ga an kula mai sallar idi sai da aka bude mata babi ake bayanin ga yadda za a yi ta ana rana sallar idi ana yin abubuwa guda biyu a yi sallah a kuma yi hudu ba sallah ake fara yi sannan sai a hudu ba wannan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana ga nuna manzan Allah yi sallar idi guda biyu kenan abubakar siddiq haka yi umar haka yi duk gaba ɗayansu a lokacinsu kowane yana yin sallah ne sannan kuma sai hudu ba wannan la'akari da sallolin kenan za kuma mu shiga bayanai na abin da biyo bayan salloli din an albarra ibn azib radiyallahu anhuma qal خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له عن البراء بن عازب رضي الله عنهما حديث لك براء بن عازب ألا يدرسه shi barra'u mutumin madina ne yana da cikin manya-manyan ƙabilun madina aus kenan qal barrau ibn azib yace shi barrau din nan suna ga cikin waɗanda suka shigar da musulunci tun madina tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin madina sun isar da musulunci garin madina suka zama su ne mai masu masaukin baki Allah ta'ala ya yarda da su Allah ya ƙara masu falala ya ƙara masu ɗaukaka barra ibn azib yace khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mana hudu ba yawmal adha ranar babbar sallah ranar layya ba'da salati bayan yayi sallah kun gano wannan a ce Abdullahi dan Umar ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance da shi da Abubakar da Umar duk suna yin sallah ne sannan su yi hudu ba yasa ce khatabana annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal adha ba'da sala bayan yayi sallah faqal sai ya ce daga cikin abubuwan da ya faɗa a hudubar ga abin da ya ce ya ce man salla salatana duk wanda sallaci wannan sallar da muka yi wata sallah kenan sallar idi wa nasaka nusukana iyanka dabba da muka yanka talayya no kenan faƙada asaban nusuk to haƙiƙa yankan shi ya yi daidai wanda iyanka bayan me man salla salatana wanda ya sallaci sallan nan tamu wana saka nusukana kuma iyankanmu dirjar al'atafu bilwawi la ya tattazi a tartib idan aka yi adafi da wawun baya nuna daga wannan sai wannan kun gane wannan da kyau yawwa mun sha mai tawa inda mutum yana bibita karatu sukan da muke ubangiji Allah ta'ala yana ce da nana maryam ya maryam kunu li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'in haka nan da yazo lissafa annabawa a cikin suratu an'am haka ya lissafo su wa isa wa yahya haka ya wa isa wa yahya annabi haya ya zo bayan annabi isa ne ko annabi isa ne zo bayan annabi haya annabi isa ne zo bayan annabi haya amma yace wa isa wa yahya da sauransu wa ilyas da sauransu faƙada asaba nusuk wa man nasaka qabala salah duk wanda iyanka kafin ai sallah fala nusuka la to babu lissafin wannan dabba da iyanka sai nuna mana wannan jumlar wa man nasaka qabala sala sai nuna mana wancan abin da ake nufi ana murƙara tartibi ne me tartibi jerantawa abu na farko kai sallah abu na biyu sai kai me sai kai yanka idan kai yanka kafin kai sallah ko kafin ai sallah to sallah yankan ka bai yi ba abin da ake nufi ba wai yankan ka bai halatta a ci ba shi sai ya kira da annusuk yankanta bai zama yanka na layya ba wanda yake za a ba da falalar wanda i layya da shi saboda haka kawai abin da iyanka naman gida ne iyanka kuma ya halatta mutum yanka ma gidan shi rakumi yanka musu shanu shine yanka amma ba naman layya ba mun fahimci wannan saboda ya yi me ya yi yanka kafin a yi sallah a nan da ke cewa yanzu sauraron hudu ba bayan sallah yana da muhimmanci kuma yana da muhimmanci amma da an idar da sallar idi sai ga mutane ri an tashi an tafi alhali saboda wannan abin ne fa gwamnati ta ba da hutu saboda shi ne baka bude shagonka ba ko ba ka bane idan ka yi tafiya daga nan zuwa gida saboda shi ne kai wannan tafiyar daga nan zuwa gida to amma ana idar da sallah sai ga mutum lokutan da mutum zai bari na ya saurari hudubar sai ga ya taho gida riyi wanda yake wanda ituho ake wannan hudubar bayan ya riga ya yanka dabba shi ya ji abin da aka faɗa bai ji abin da aka faɗa ba kuma galibin hudubobin da ake suna rataya ne da abin da ya shafi wannan ibadun da ake yi haka ne ko ba haka bane to a ganin mutum sai ya san yayi abin shi akan tsari akan abin da shari'a ta hukunta daga gaskiya irin riyi da ake tafiya kaga wani lokacin dududu waɗanda suka tsaya tare da liman suna sauraron hudu ba mutane ne kaɗan in kai la'akari da dubin dubatan mutanen da suka zo sallar idi ɗin to wannan kuskure ne sai ya hatara sosai da sosai saboda wannan ne fa ka dakatar da komanka kuma ya aka zaka bashi ina zaka tafi eh ina za ka tafi lalle ce za ka zo ka yanka ka bari a liman ya gama jawabi kusan jawabin da liman zai yi shine jawabin ƙarshe na yanka dabbarka malamai sun yi jawabai a masallatai sun yi jawabai a majalisai an yi kaza an yi kaza an yi kaza to amma jawabin da liman zai yi shine zai takaita maka komai da komai inda yake daga wannan jawabin sai zuwa kame kai yanka to amma mutum fi ya gidar duma shi fi ya yi kaza ya wuce daga mutum sai hatara sosai da sosai yanzu ba din barra ibn azib ya tsaya ba ko kuma in yi tambaya yanzu barra yana cikin wanda suka wuce bayan sallah ko yana cikin suka tsaya yana cikin wanda suka tsaya dan ya ce abin nan khataba na annabi sallallahu manzo ya yi mana hudu ba dan kaga bai tahu ba yana wurin ne in ba da haka ba da inda ya to sai dai a ce mai manzan Allah ya ce yanzu zai riwaya wurin dan uwan shi sahabi kenan kun gano wannan da kyau ko saboda haka mutum ya hatara ana yin layya kuma ana yanka dabbar layya ne bayan an yi sallah فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنه يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت وتغذيت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك قال أقول نعم أقول ده نعم ومن نسك نعم بارك الله فيك ومن نسك قبل الصلاة أين يفسر هنا وند إيانك كافو أي صلى فلا نسك له babu ladan shi sa na ce ba wai ba wai za a ci yankan ba ya halatta a ci amma ladan layya ne ba shi da shi kun gano wannan da ke ko shi ne ana wannan faƙala abu burda ta bunin ya sai abu burda ɗan niyar ya ce shi wai abu burda khalu barra ibn azib ɗan uwan mahaifiyar barra ɗan azib ne shi ne khal inda ga zan ce khal a larabci ana nufa dan uwan uwa kanin uwa ko yayanta shine khal kanwata ko yayanta ita ce khala kawu kenan a hausance sai kawun barra bin azib ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah to haka yanzu gaba ɗaya familin kenan ko shi barra'u bai tafi ba hakan nan ma kuma kawun shi bai tafi ba duk sun tsaya suna jin sallar ɗabin sun tsaya suna jin hudubar kuma ku ji daga cikin amfanin sauraron hudubar ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah na saktu shati kabalar sala na riga na yanka dabba ta na yanka akuya ta kafin mu iso sallah saboda mu yanka wa araftu eh ya rasulallah inni na saktu haka na ku ce ya ce inni na saktu na saktu shati kabala sala ya ce lalle ni na yanka dabba ta kafin in zo sallah saboda me wa araftu annal yawma yawmu akal wa shurb dan na san yau din nan wannan rana rana ce ta ci da sha gana rana babba sallah ce saboda haka tuni na yanka na ci wa ahbabtu an takuna shati kuma na so dabba ta ta kasance awwala ma yuzbahu fi baiti ita ce abu na farko da za a fara yankawa a gidana wannan tunanin tunda daman sallar lai ce ko sallar nama babba sallah ce to tunda komai yana gargatuwa ga nama sai ya ce ya zama shine abu na farko yanzu saboda Allah da bai saurari hudu ban nan ba zai samu wannan gyara sai ta tafiya akan cewar yayi layya kuma ga dalilin da shi yake gani shi a dalili shi yasa yanka tun kafin ya je masallaci wata ghazzaitu qabal an atiya sala kuma nai karin kumallo tun kafin taho kun gano wannan malam muhammad mai karin kumallo eh? eh ya karya ya ce ya karya tun kafin ya taho ma'ana da wannan dabbar aka dan dibi wani bangare aka yi farfesu aka gasa aka abin nan qal sai ma'aikin Allah ya ce tuka shatu tulham akuyan nan da ka yanka akuyan nama ce ba akuyan layya ba ce ina so ku fahimci wani abu a kuskure yanka ko ba a kuskure ba eh kuskuren ya halatta mai da yanka bai zama da shi daidai ba abin nan a rahin sani ne ko kuma ba kuskure ba a rahin sani da wani shi ne a rahin sani ne ko ba a rahin sani ba ne a rahin sani iyanka a manyan kan yayi bai ba an gane biyu ba za a mutum hangari da jahilci ba irin waɗannan na'am ya faɗa ma manzo sallam hanzarinsa sai ce shatu ka shatu alham dabbar da kayanka akwai da kayanka akwai ce ta nama naman gida kayanka qal sai bawa Allah na ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah fa inna indana inaqan ko indina ku ce akwai wanda nashi indi akwai wanda nashi indana ko duk indana ce ya ce fa inna indana inaqan ya ce lalle muna da wata anaqan bi fatahil ayn ko بفتح العين فإن عندنا عناقا كو عناقا yace muna da wata akuya a gidanmu in an ce ina ita ce wata bata wuce abin nan shekara guda ba bata wuce shekara guda ba hiya ahabbu ilayya min shatain wannan akuyar ita na fi so akan akuyoyi guda biyu ina santa kuma yace wannan a anni sai ya ce ya ma'aikin Allah wannan dabba za ta wadatar mini mana yanzu shi har ya manta da waccan da aka ce mai shatul hamci yanzu waccan ta gida ya halatta idan iyanka eh kasan nan da sai mai tambaye ta kokarin lakana ma malami amsa da zai bashi shi to malai a rashin sani ne ko ba ko ba ce cewa har ka ga yana cewa to ai la tu akhidna inna sina wa khata duk abin da zai faɗa ya sha tuka sha talham ko fahimci wannan da kyau ko yanzu shi wancan kawai sai ce ya rasulullah ina da wata dabba a gida ga kamanninta za ta wadata min da in yi qal sai ma'aikin Allah ya ce na'am eh walan tajziya an ahadin ba'dak kuma ba za ta taba halitta ga wani ba bayan kai tujziya ko tajziya duk an yi dautan shi akan haka eh halaccin haka din shi an halatta mai ije iyanka wannan dabbar a'a ba shekarar ta guda ba ba shekarar ta guda ba na zai aika kamar ramuwa ke na yi misali na waccan da ta wuce mishi tunda waccan bai samu yankan nata yayi daidai da da ba bai zama yanka ne shar'antacce ba ma'ana abin da nake nufi yanka shar'antacce wanda yake a matsayin layya kuma wannan dabbar a wata ruwa ya ce jinsa'an wata dabba ce tirtirna wacce yake ire iren ta ba kasafai za ta iya wadatarwa a layya da ita ba sai manzo Allah ya ce to kai kadai aka yanke ma wannan eh shi kadai ake ma wannan an bai wannan kar ku manta duk wannan fa'ida ne na sakamakon sauraron me hudu ba da yayi inda ba adin ya tsaya ya saurari hudu ba ba da tuni waɗannan abubuwan sun riga sun wuce shi Allah ya sauke salam kamar ya eh, wai yanzu mutum a ce yana da wata dabba a gida wacce yake ta isa layya kwata-kwata cikakke eh mana No. ba ka nan muke mawaɗa kitabu duhaya <laughs> kana gari muke mawaɗa kitabu duhaya abin da aka fi bukata shine ya zama na ta shiga shekara biyu ko da kwana ɗaya ne idan akuya ce ko rago ne inda wannan su ne galibin wanda aka fi amfani da su gano wannan da ke wannan kitabun zaka ne ai eh wannan kitabun umar ne kana ina ne ke kuma eh a ina muka faɗe shi wannan wannan dabbobin zaka ne ai muna kitabun zaka amma wadda ne muka yi shi kitabu umar eh wannan na zakka ne ibnu labunun bintu labunun bintu makhadin a ba su bane ai ba zaka muke fitarwa ba a ah, ta zama ta shiga shekara ta biyu ko da kwana ɗaya almin dai matsala ce da ake sabani a kanta an جندب بن عبد الله البجلي رضي الله صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله عن جندب بن عبد الله حديثي لك جندبي عن عبد الله البجلي وندي كبير البجلي قال يتي yace qala sallallahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm an-nahr ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ranar babbar sallah kale ce sallan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawan nahar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sallah ranar babbar sallah da yi sallah sun makhataba sannan ya yi hudu ba kun ga an yi adafi da me da summa kuma idan aka yi adafi da summa yufidu a tartibi wa tarahi al daga wannan sai wannan kun gane ku ma'ana abin da ya fara yi shine me sallah sannan kuma ya hudu ba summa zabaha sannan kuma yanka ma'ana yanzu abu na farko shine me abu na bifa urba abu na uku ba yanka za ka yanka kafin liman yanka ko kuwa sai bayan liman ya yanka tsoraka duk hadisin da muka karanta ɗazu da ana salme ce wanda yanka kafin a yi sallah fala zakata la akwai mun karanta hadisi a lokacin da muke kitabul muke muwadda kitabun daidai da lokacin babban sallah din bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da hudu ba sai ya juyo kafin yanka ya ga mutane duk sun yanka dabbobinsu ita su sake to bayan an yi sallah bayan an yi hudu ba sai liman ya yanka sannan kuma ka yanka to ana yin ana yin ana idar da sallah ya karke garduma ka tafi kana da tabbas liman ya yanka musamman masu gidaje kusa da kusa da masallacin idi ko fahimci wannan ko wani tsakanin zai ko ko kafa ɗari ba zai kai ba wasu ba wani a kofar gidan shi ba ake sallar iya wani ba a bayan gidansu ake yi ko ba kai ke ba dan ma karewa take wani yana tafiya kilomita da yawa wani kuma kofar gidansu ake yi <laughs> dan ma karewa take yi kun gano wannan da kyau ko to irin wannan mutumin da ana idar da sallar idi liman bai ma gama hudu ba ka je ka yanka Ai yanzu dai naman gida ne naman layyan da saura ba a yanka ba maki Allah tsira da yake ce mana sun ma zaba ha sannan sai maki Allah yanka wa qala ce man zaba ha qabala an yusalli duk wanda ya yanka kafin yi sallah shi wa kenan shi mai layyan yanzu shar'i ne kenan mai layya sai yayi sallah Hmm? man zabaha qabala an yusalliya duk wanda yanka kafin yi sallah falyazba ukhra makanaha yanka wata a makwafinta kace menene musulman ba sharɗi ba alhim da wannan shine galibi ma'ana masallata da suka je sallah wanda larura ta hana shi bai samu zuwa sallah ba abinda ake nufi da ya zama an idar da sallah kuma an abin nan an yi da sallah liman ya yi hudu ba kuma ya yanka wa man lam yazba amma wanda bai yanka ba har zuwa lokacin da ake magana ma'ana an yi sallah an yi hudu ba kenan ko liman ya yanka to fal yazba bismillah yanka da sunan Allah wa man lam yazba wanda bai yanka ba fal yazba yanka wannan umarni ne ko ba umarni ba ne eh ina ga lake eh fale zuba ukhra makana an fasara yanka wata a gurbinta wa mallam yazbah wanda bai yanka ba fal yazbah bismillah yanka da sunan Allah kaga an je masallaci duk wanda bai yanka ba zuwa masallaci idi ba idan da sallah liman ya yanka to yanka da sunan Allah akwai wanda suka ce da yawa sun tafi akan laye wajibi ce tsana suna ya ce falyazbah yanka wanda bai yanka ba yanka bismillah da sunan Allah kuma man kowa da kowa goro ne ko ba goro ne kasan shi goro sai ji kamar babu shi a cikin masu layya shi tunanin shi in yanka wa zai yi eh <laughs> shi ya ɗauka wa zai ba alhali ga dubin dubata waɗanda za a ba shi zai ce wa zai ci ga dubin dubata waɗanda za su ci yawwa magana take mafi inganci layya ba wajibi ba ce ma'ana faliyat ba bismillah ya yanka da sunan Allah shine abin da ake bukata in zai yanka yanka da sunan Allah nan karatun yankan bismillah ba yi mana ce bismillah ka yanka layya ka ce bismillah shikenan tayanku ya kai mun yi kitabun zaba'i a baya a mun yi Ah, to yanzu ya zami a ah, bismillah shine karatun yanka wanda ibiyo baya fadula ne bismillah wallahu akbar yayi kun gane wannan ko bismillah wallahu akbar allahumma taqabbal minna yayi to idan ka sa zai da idan ka sa zai yanka maka sai ce yaya Allahumma taqabbal minni an ce da kuku yanka an ce da kuku yanka ko kuma za ku yanka ba eh, ko min eh shi ya so dabba sai kuma ya ce ka yanka mashi bayan ka yanka ka ce bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal liwani shikenan Allahumma taqabbal liwani wa ahli baitihi Allah ka karba ma wani da iyalan gidan shi shikenan ban عن جابر بن عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفهاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أق... من أقرطتهن وخواتيمهم ناكو يا زوجي ها إيه أقراطهم أقراط يا ما جمع تكسير كنا أقرطة جمع كلا كنا أفئلة أفئل ثم فعلة thumma ta'af'alun jumu'a qilla aqrab shi ma jumu'a qilla ne kai aqriqatun shi ma jumu'a qilla ne thumma shi ne aqrab aqriqatun af'ilatun jumu'a qilla ne amma tana zuwa da kasara tana zuwa in an ce jumu'a qilla shine abin da ya fara daga uku zuwa kun yi shiru zuwa goma kun gane tara na ciki ko ba ta ciki an yi maganganu jumu'ul kasra shine wanda ya fara zuwa bila adadi isan ka suna jumu'ul qilla da jumu'ul qilla da jumu'ul kasra sai dai jumu'ul qilla yana zuwa jumu'ul kasra dan Allah ya ce wa fi anfusiku anfus jami ne na qilla da mu af'ul ne kuma yace af'ilatin af'ulun thumma fi'latun thumma ta'afalu jumu'ul qilla kuma rayu ga guda ne daga uku ne zuwa tara eh rayukanku ku ai kuna da yawa ko hmm. kan shiga wani babi an jabirin qal hadisi daga jabir dan abdullah Allah ta'ala ya yarda da shi jabir ibn abdullah suna cikin na gaba gaban waɗanda suka isar da musulunci zuwa madina muna daɗa faɗan su domin ka san darajarsu ka san duk zafin ranar nan da duk wahala a kansu ta ƙare saboda addinin nan ya zo gare ka kai yanzu ya zo maka shine a ruwan sanyi kana cikin AC mana amma su kan dubi irin halin da suka shiga saboda ka za ka sallalle lallai suna da falala ta ji da faɗa isa ubangiji Allah ta'ala ya faɗa mana falala su ya ce duk gaba su 'yan aljanna ne haka ibnu azam al zahiri ya ce ya ce sahabban manzan Allah duk 'yan aljanna ne domin Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowannen su Allah ya mai alƙawarin aljanna sai dai ta wani ta fi ta wani to wannan ko dama annabawa ma wasu sun fi wani tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd manzanni ma فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس yace qal jabir ibn abdullah yace shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam malam kana jin suna faɗan magana bi sigatil jazm wannan baka isa ka faɗe ta ba ka riga ta huce maka yace shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal eid na halarci sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana gana a kowane wanda zai faɗi wannan kalmar a wannan duniya da ake ciki shekara dubu da suka wuce akwai wanda zai faɗi wannan maganar sai dai maimaita maganar wani eh kamar yanzu ka maimaita maganar jabir ka ce jabir ya ce shahidtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam amma kai baka saka ce shahidtu ma annabi ba ka ce ka halarci sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ba karama falala bace akwai alfaz din da dole sai ka hakura ba ka da su ba za ka taba yin su ba kuma so da ka ga da wannan alfaz sun wuce ka da komai sun wuce ka sun yi kaza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa da bi salati qabla al khutbah sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fara yin sallah kafin hudu ba bila azanin wala iqama babu kiran sallah babu ta da iqama wannan ya nuna mana haka ake kiran sallah ina limaman masallatan idi hmm? mana sayidu eh ko kuke babu babu kuma kiran sallah mutum sai hatara sosai da sosai an zama da ke limamin abin nan limamin idi a garinku babu ikama babu kiran sallah ma mu kuma babu na fi laraka a biyu idan an zo kana zuwa zama za ka yi ko ka taɓa yi ne lokacin kana liman yace da annabi tsira yace yana bada mana yace fa bada bi salati qabla al khutbah bila adhan wala iqama yanzu me kenan aka fara yi sallah sai aka biyo ta da hudu ba thumma qama sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya miƙe an ala bilal ya jingina da bilal ibn rabah ya ka iya dole ka shiru ko za ce ya dogara da kai ne eh na bilal kenan ya ce ya bilal me kake yi na ji tafiya ka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tafiyar bilal a cikin aljanna dan shi ya shiga aljanna din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan yace ya so tunda an ji tafiyar shi ya shiga ko bai shiga ba dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane dan aljanna ne mala ya ka iya sai dai ka ce radiyallahu anhu in ka zo kana duk wani haushi da zaka yi ba abin da zai yanzu haushi da kare yake yi a ƙasa wai dan ya hango abin nan wata ranar goma sha hudu a sama yana ta haushi yana ta haushi mai haushi zai mishi eh kaga dai wannan haushi na gare ko ta kwaikwaiwa da take a saman tsorawa ko saman rini mai tsawo ka san dai ba kaiwa gare ta ba mun gano wannan da kyau ko ya mutum ya iya bayan Allah na Allah ya ce ya yi da su irin kokarin da suke ba za ka taba yin irin shi ba manzo Allah sallallahu ya ce inda ɗayan ku zai ciyar da abin da yake tare da shi abin nan milul ardi zahaban abin da kamar dutsen uhudu ya zama zinari ba wai riyal ko dala ko naira ba ya zama nauyin shi nauyin zinari ka kaddara ko da nauyin shi nauyin naira biyar biyar ne nauyin naira biyar biyar ta zama nauyin dutsen uhudu tana da yawa ko ba ta da yawa naira goma goma naira dubu dubu to zinari zinari aka tambayi waɗanda suka san harkar zinari nauyin dutsen uhudu kuma ita wannan kuma mutum ya dauka iciyar ba zai kai takun hannu da sahabin manzan Allah ya dauko na masara bayan ba na ba zai kai ba nisfuhu ko dai rabi ko nasifahu kwata ba zai kai ba ka dauki wannan ka bayar shi sahabi ya dauko takun hannu ya dauka ya bayar a ce ma na zinari din agwata fa hannu na zinarin ya bayar naka bai kai nashi ba ya haɗu da ido mafi tsarki ya ji magana mafi daɗi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a yi kaza watakila shine na farkon yi a duniya baki ɗaya ke kuma yanzu kai ne na nawa da Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zaka wajen iqamatu salata kai ne na nawa eh <laughs> kun gani saboda haka mutum ya rufa maka shi asiri kai ta yi zomi mutum ya rufa maka shi asiri kai da kai ake kai da kake wai ga waɗin tashi ka zauna ba haka ake zaman karatu ba shi ma wancan ya tashi ya zauna ba haka ake zaman karatu ba kuma ya ci wannan ko saboda haka bayan allan nan kullum mutum ya nemi yarda ubangiji Allah ta'ala yarda da su ya kara musu yadda fa'amara bi taqwa wallahi azza sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarni da takawa yace ittaqullah san da yawa za ga ana ta maimaita irin waɗannan a cikin hudubobi usikum wa nafsi bi taqwa wallahi azza kun gane wannan da ke ku wannan shine sifofi na hudu ba wa hassa ala ta'atihi shi ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi umarni da a ji tsoron Allah ta'ala a cikin wani hudubar da yi wa hassa ala ta'atihi ya zaburar ya kwadaitar da a tsaya a yi Allah ta'ala biyayya abubuwa no kenan wa wa'azan nas iwa mutane wa'azi wa zakkarahum ya tunasar da su abubuwa no kenan waɗannan abubuwa su ake bukata hudu baka ta haɗu ya zama akwai umarni da tsoron Allah ka kwadaitar ka tsoratar da sauransu da ya kammala wannan sun mamaba sannan kuma sai ya tafi hatta a tan nisa har ya je inda mata suke sallallahu alaihi wa sallama kusan addinin ba naku ne ku maza ku ku kadai ba manzo ne ga maza da mata baki ɗaya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshen aya mun gano wannan ko da ya kammala sai ya ware mata da ya ware mata fawa azahunna sai ya musu wa'azi to ai can ma a ciki a ɗazu ya yi wa'azi eh eh nam kaga ɗoriya kenan akan nada ko dai zamana akwai tazara muryar shi ba ta kaiwa kuma ko da yake ko akwai tazara muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kaiwa domin wanda suka rawaito hudu ba shi da yayi a arfa filin arfa sun ce waɗanda ke mina suna jin muryarsa kuma ka san tazara da ke tsakanin arfa da mina a ƙasa ko waje ko a mota ta kai daga nan zuwa mobil ta wuce mai tabbuko. a jiko yace ta wuce mitin tafiya za ka yi babu wata alama da za ka hango ka ce yau daga wannan kun kusa duk abin da za ka hango ka ce daga shi kun kana zuwa shi din za ga <laughs> akwai ta din to tun daga arfa wanda ke mena suna jin magana shi wannan zai nuna mana kulawa na musamman da ibaiwa mata bayan ya kammala da maza sai zo yanzu da su yake kai tsaye kada su ji cewar an ce ayyuhan nasu kamar da maza kada ake ban da su yanzu sai ya zo yi musu hudu su ta daban yi musu wa'azi na daban fa wa'azahunna yi musu wa'azi duk cikin hudu ne ya gangara zuwa gare su wa zakkarahun ya tunasar da su ya tsoratar da su ya ranar da su wa qal daga cikin abubuwan da ya faɗa kuma ya ce ya ma'asharin nisa ko ko bai kawo ba ana ku ya ce tasaddaqna ku bayar da sadaka kuwa kenan fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam domin kun gan kuɗin nan ku ne mafi yawan makamashin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ku ne mafi yawan makamashin wutar jahannama فقامت امرأة min سقة nisa sai wata mace ta miƙe a tsakiyar mata ko kuma wata mace ta miƙe wace ita ce a'adalun nisa safha'ul khaddai tana da ɗugo-ɗugo a fuskarta a kumatinta mun gano wannan mana tana da wani irin ɗugo abin nan kamar fimfus haka wani abu dai da in mutum ko fari ne wani abu ɗugon baki-baki in kuma baki ne wani abu dai dabbare-dabbare a kuncinta kuma khaddaini a kumatun da guda nawa guda biyu faƙalat sai ta ce lima ya rasulallah ta ce ya manzan Allah don me kan me kenan eh don me mata suka fi yawa ashe manzan Allah idan ya yi magana ana tambaye shi kun gane ce suka ce don me ya rasulallah qal sai ma'aikin Allah ya ce li'anna kunna tukfirna shaka domin kun gan kuɗin nan kuna yawaita kai kuka kullum an mata kaza kullum ta aibanta abin da aka kawo mata haka ne ko ba ka bane kullum kuna yawaitawa abin da aka zarge su anan shine hana sun aka hana ko kuma yawaitawa din yawaita kuna cika yawa amma daman dai abin da bashi yake cewa zo mu zauna zo mu saba to yawaitawa din wa al ashir kuna butulce ma kyautatawa da ake muku sai a kyautata muku a kyautata muku ku butulci ta ce me ka taɓe min qal sai mai ruwa ya ci gaba da cewa faja'alna kawai sai suka fara su suwa kenan ya tasaddaqna min hulihin suka bada fara bada sadaka suka dinga fara ciro hulihin kayan adansu me kenan sarƙoƙi ɗan kunne agogo zobe karga manta ranar sallah ne suna filin sallah kasa an gama eh a'a shine wannan abin zaka ce daman dan sallah aka yi shi kun gane maganar ko shi suka dinga bambarowa suna bayarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ka je da ake kama umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi tasaddaqna ku bada sadaka ga kawai sai suka fara cirowa suna bayarwa suna fara suka ciro suna bayarwa yulqina fi thawbi bilal suka dinga jefa shi a tufafin bilal ma'ana kamar bilal ya rike leɓaci riga shi kenan kun gano wannan ko su kuma suke zuzzubawa a ciki suna zuba min akarkwatihin abin da ya shafi ɗan kunnansu mai da mai ɗan kunne ɗan kunnuwa ko ɗan kunnaye ɗan kunne ba da jami'i 'yan kunne eh kunne mana jumul kasra kenan mai da jumu takfir kenan abin nan jumu zakar sana eh yan kunne suka dinga cire yan kunnensu wa khawatimihim da su suka dinga cirewa suna zuba ka duba ga dan kunne yana cikin abu mafi tsada a wurin mata kuma ke ba wani lokacin ko da an sa sarka abin nan dai dan kunnen nan dai da yake wani lokacin sarkan an sa gyale takar dan rufe amma dai dan kunnan nan a ce a sa danye ko duk ba ne ku san waɗannan ba komar to amma ranar sallah suka dinga ciro shi suna bayarwa saboda ta da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan matar ta sa niqabi ko ba ta sa kabi ba eh me yasa ku ce bata saba to da muka har zuwa ƙarshen maganar manzo Allah ya ce dan me biki saba ya ce da ya ce da ita zauna a amsar da ya bata ya ce saboda kaza saboda kaza saboda kaza bayan ya bada amsar kuma ya yi mata magana akan wannan akan wannan malamai suka ce sa niqabi ba wajibi bane kuma ita wannan ku lura da jumlar ba wajibi ba ne je ku ce mun ce ba a sa niƙabi eh, mutane ne masu ɗaukan magana a baibai ba wajibi ba ne sa niƙabi kun gano wannan ku wannan shine ni na akan abin da nake akai na ji wata kira ko mun taɓa magana ko ku taɓa magana ba da yanzu ga ɗaya daga cikin dalilina sa niƙabi ba wajibi ba ne ku kiyaye kar ku ce an ce ba a sa niqabi eh saboda muna da alhakamu shar'iyya guda nawa akwai wajibi akwai mandubi akwai makaruhi akwai mustahab eh eh ayyaban eh, gama lissafa ba akwai haram akwai mai kuma akwai mubah da sauransu to waɗannan classes ɗin yana da kyau da sauransu na? ba duka na lissafa su ba oh haka na faɗa? to mustahabbi suna da yawa ka samu maraƙi su'ud na usul za ka ga kawo su da meye da meye da meye da sunna da sauransu waɗannan kalasu ɗin yana da kyau mutum ya san su domin rashin sanin su shi ya jefa wasu al'umma da yawa cikin rikici idan ka san wajibi ka san wani abin da ba wajibi ba kuma kowanne ka ajiye mai shi ajin sa sai ya zama na ka zauna lafiya in ka ɗauko wajibi ka sa ajin mustahabbi ka kira rikici an ka ɗauki mustahabbi ka sa a cikin wajibi ka kira rikici wannan ya nuna na ana baiwa mata kulawa na musamman wurin wa'azi kuma eh mata suna zuwa sallar idi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me dalilin ku an ummi atiyata nusaybatul ansariya wani hadisin ma kenan ko banda wancan saboda haka mata suna zuwa masallacin idi قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته أن أمي عطية حديثي لك أمي عطية ما يسون أنت إيه nusaiba sunanta nusaiba bi dhammin nun karka ce nasiba nusaiba in dai ka sama yaka suna nusaibatu kake nufin umma atiyatu sunanta nusaibatu ba sunanta nasibatu ba kun yi shiru qalat tace amarana ya umarce mu wa kenan ta anin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana nufin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu an nukhrija fil idaini da mu fitar a ranakun idin guda biyu domin nukhrij fili ne mudari'i mansubin bi an me fili mazidinsa hadda kai mana umar kai kuma me fi'ili madi dinsa eh kun yi shiru kace me fi'ili madi kun yi shiru <laughs> kana so ka faɗa kuma kai shiru fi'ili madi din akhraj shine fi'ili madi din yukhrija domin ruba'i ne akharaja ya fitar kharaja ya fita adkhala ya me eh mariha khata khata kuskure ne adkhala ya shigar dakhala ya shiga yukhrijul hayya min al-mayyiti mhm. yana fitarwa filin ne mudari yana fitarwa kun gano na ko to amma kharaja ya fita akharaja ya fitar jalasa ajlasa ya zaunar kun fahimci wannan da kyau ko yawa qama aqama to shikenan eh ta ce an nukuri da fil'ide ne mu fitar tunda an ce mu mu fitar ya nuna hadda muke nan mu fitar da al'awatika al'awatik jam'i ne na atik shi ne atik shi ne abin nan wata ke da suna aljariya mata ƙanana ko kuma mata bayi kun bai ci wannan ƙanana wanda sun fara tasowa ta fara gane me ake nufi wa zawatul hudur da yan mata gaba ɗayansu wanda ke sun girma sosai da su duk mu fitar da su wa amara al sai ya umarci masu al'ada an ya atazilna musallal muslimin su nisanci inda musulmai suke sallah inda ake sallah sai su nesa saboda ne eh Eh, ba su da tsarki a matsayin nan masallaci ne ko kuwa hmm? <laughs> eh to matsayin masallaci ne da ke jami ka raka biyu ba kuma ai wasu wuraren ma filin firamare ne haka wato ka sami wannan sifir kuma daga baya ka ɗauke eh yawwa to me yasa ita ba ita bata zauna ba a wurin ita mai sallah kuma ta tashi ta yi eh? ka ce ma sai musalla musalla wurin sallah bai ce masjid ba wurin sallah eh to sai inda suka da suka tarufa kun gane ta tattauna maganar nan haka aka tattauna ta mahir illa ba na cewar sinisan turin shin wannan shine ko kuwa don kada wani na sallah wani na tsaye eh wani na zaune wani na sallah saboda haka sai a baiwa mai sallar dama yi sallar shi su kuma su samu su tari gefe guda kun gane wannan da ke ko domin kaga mutum biyu a kaga mutane a masallaci waɗannan suna sallah waɗannan suna zaune abin ga jama'a kullum suna sallah ga kuma wasu a tsakiyar su suna zaune za ka ɗan ji wani abu in ba kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da wani me yasa kana ga mutane suna sallah ba kai sallah tare da su ba ko kai ba musulmi bane eh dalilin shi yayi sallah ne a wani wuri sai ya zo ko ka yi sallah a wani wuri ka zo wuri aka tada sallah a wurin ka yi sallah a su kun mai ci wannan da kyau ko idan ka kai niya a ko jama'a ko a ko a central kai sallah ka zo na kai karatu da kai aka tada sallah ka tsaya sallah da kai na ba wannan magana muke yi ba lokaci zai kai mu kun gane wannan da ke ko saboda haka sai maki Allah sallallahu ya ce su tare su koma gefe guda ya zai mutane musulmai sun ta an fara kama kai kuma kabar wuri za ka sawa mutane shakku a kanka ya isa za ka sanya wa mutane shakku ko dai su ce ba ka ba su sallah ko ba zai yi ba wanda ke shine ajin farko tunanin farko kenan da za a yi maka a ce baka mu a wani ai baya bin musalla sai dai zo yi karatu da mu ya tashi fita ko ba za mu wannan tunanin ba to yanzu waye jaza wannan tunanin shi to da ko kai sallah a can kai ka samu mutane suna sallah ga ka samu wuri za a yi sallah aka tashi to karo koma gefen gungumi kai ka zauna a'a tsaya ta yi sallah tare da kai malamai karatu suke suke abin nan ko dai su kuke ce muku a'a kuma ku lakana mun amsa da zan ba ku a eh? <laughs> magana ta fila wa fi lafzin kunna nu'maru an nukhraja yawmal mun kasance ana umartar mu da mu an nakhruja yawmal da mu me mu me fi ne an da ba mu fitar ba kuna ina wacin cewa ta yi mu fitar wannan kuma nakhruja mu fita hatta nukuri al-bikr mu fita har mu fitar da yan mata min khidirhim daga ɗakunansu daga haudas ɗinsu saboda tsabagen kunya da take da shi mata yan mata ba sa fita tana jin kunya na ka kallo ni kun fahimci wannan da kyau ko a lokacin da mace ta rasa kunya to yana ga cikin alama da duniya kaɗan ya rage malam mace da kunya aka santa amma mace tana tafiya kana nan kana nan ita tana canka titi kana jin muryarta tana tafiya cikin kawaye rap rap rap rap rap rap haka zaka ji da silifas din nan kakap kakap kakap fa Allah ta'ala ya ce wala yadribna بخمر بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن wata tana tafiya tana makacin gam ɗas ɗas ɗas ɗas ana tafiya ana kecewa da dariya ana tafawa kai ina mata aka san su da ina yan mata aka san suna tafiya tana shayar kai kai kai ina malam ina ina daga ci al'adar wasu ƙabilu a nan idan mutum yana neman aure sai dangin shi suka ga wannan yarinyar a kasuwa tana cin abinci a ce tana shan lemu da yamma sai a sayi abin nan lemu abu ake sai da shi ko a abin nan abu ko sai a sai kama buhu biyu uku a kai mata eh, a kai musu gidansu ba ƙwarai kuwa a mata ta sha ta ƙoshi ta yadda ba za ta dinga fitowa tana sha ba a ce ɗansu ne zai aure ta ƙwarai kuwa maganin ta kenan kun gane wannan ko ka danda tana shan rake sai ka sai gami guda na rake a kai mata gida iyayen da kansu za su yi mata faɗa ba a san mace mace da kunya aka santa tana tafiya tana cin wara sai ka sai mata botikin waran gaba daya kai gidanka ce ba ɗabi'a ce ta 'yan mata ba mata da kunya aka san su da kunya aka san su shine mutuncinsu shine kimarsu shine darajarsu amma ita tana ganin in ba ke wannan karuwancin ba ba ta samu masoyi ba Allah ya sauwaƙe kamar ya ya zai ne gani kai kuma mutum da ya gani imana eh, ba wa ba muke yi ba amma kai ustaz ya za a yi a ci ɗalibar da zaka aura kuma tana wannan ai za a ga abin bonin azim ai ita ko da ta ba ko da aka ce ga rake yanka ɗaya ga naira dubu ta tsaya ta sha a bakin titi ta ce Allah ya saka alheri ko ba haka bane ka ba ta naira dubu ka ce ta sha rake nan ba za ta iya sha ba hatta nukhrijal hayyad har mu fitar da masu al'ada yan uwa ku jifa masallacin idi wuri ne da ake tafiya maza da mata yawwa kuma yace wannan a fitar da kowa da kowa jami'an tsaro su tsare muku gida hakkin su ne an gano wannan da kyau yawwa amma kullum yara kawai ake ɗiba matan su zauna a gida da wacce take larura ta aiki har idan larura ce da wacce to ina shi mai mata biyu kuma yana galar rura a ce kuma duk biyun ba wacce ta zai ba wacce ta je karama ba wacce ta je babba eh idan tuwon sallah ne ai tun jiya an riga dama miyar sun silalata abin da ya rage mata wasu tun jiya an riga an gama abin da ya rage ko dai a kada ta amma riga an kammala miya gyara kawai ya rage wasu kuma tun bayan sallah asubahi an riga mana magana masu iyali ne baka da iyali ka <laughs> sai da ake ne sai da gaji gagari ana yi a gane ko wasu kuma tun da asuba an ɗora girki kuma idan akwai irin waɗannan tsare-tsaren za ka ga akwai abin nan har ma idan kuna jin tsoro to ya kenan za a yi kuna jin tsoro kada ku tafi wasu tsallako muku ta ce ta fatan okura alamin sallu fali sallu ma ka kenan kun ku amma da ya hatar a dinga wannan yana cikin sha'air na islam a fita gari gaba ɗaya an fita masallacin idi kowa kuke kai saboda allah ya kake ji ranar sallar idi ya kake ji gaba ɗaya garin mai cika yake yi fa gaba da yamma kudu da arewa yara da manya gaba ɗaya an fito gari ya cika tsintsir an fita masallacin idi dole waɗanda ba ku ba za su san cewar kai mutanen nan dole arna su san cewar akwai tazara mai nisan gaske amma ga abin da aka faɗa wa karancin mai hana su fitowa yawon kirsimeti ƙarya ne babu su ne a gari ko ba ka suka faɗa a rediyo ba kada la ba haka ba ne ƙarya ne babu su a garin ne a yanga musulmai da suka fito ne dubin dubata tururuwa suke zuwa masallacin idi eh a gani saboda haka nukhrij al-hayyat sai mu fitar da masu al'ada su masu al'ada fayyakun khalfan nas haka yake anaku wannan nuskar da nake da ita wata dubu ce abin nan ɗaya ce mai tangan da dubu sai su masu al'ada su kasance a bayan mutane fayyukabbirna bi takabirihim sai su ɗin su dinga yin kabarbari da kabarbarin da mutane suke yi kun gane maganar idan liman ya ce Allahu akbar sai Allahu akbar amma ba sallah suke yi ba duk kabarar da za a yi su ma hesi da yad'una bi du'aihim sai su yi addu'a da addu'a da suke yi ma'ana idan an yi addu'a su kuma su ce amin saboda da mutumin da yake yin addu'a da mai cewa amin duk sun yi addu'a annabi Musa alaihi salatu wasallam yana addu'a yana cewa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana qamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al azab al alim a duk lokacin da yake wannan addu'a annabi Musa annabi Harun yana cewa amin amin amin sai Allah ya ce uji kada ujibat wata kuma an amsa muku addu'a ku ku biyu kun gano wannan saboda haka da ka ɗibi alhazai ayari guda ka je kana allahumma su ma suna cewa allahumma rabbana suna cewa rabbana kwana ka dinga yin allahumma suna cewa amin amin amin a kai can wuraren kudi kun mai wannan ko saboda haka da wannan idan kana yin addu'a mutane suna cewa amin to ba za ka ce ba za ka yi addu'a karan kanka ba ba za ka ce Allahumma rzuquni ba su ma suna cewa amin Allahumma rzuquna sai su ce amin kuma ci ayo yana cewa ni ni kuma ta ce amin eh, da gani ba ta zama a ciki eh kun gane maganar ku? saboda haka suna cewa amin da addu'ar da liman yake yi yarjuna barakata zalika yawm suna fata suna ƙaunar albarkar wannan yini wa tuhuratahu da tsarkinsa daga wannan shine sha'ir na musulunci ana fita zuwa masallaci idi maza da mata ga yadda maza za su kasance ga yadda mata za su kasance mata masu al'ada su nisanci sauran wurare din subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد